Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga kanin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawar sirri da jagororin jam'iyyar APC da kuma gwamnan jihar Borno. Gwamnatin jihar Kano ta rufe makarantar kwalejin fasaha ta Bagauda a jihar sakamakon barazanar tsaro. Mayakan ƙungiyar Boko Haram sun kwace wasu garuruwa tare da kafa tutar su a jihar Niger. 'Yan bindiga wato sun kone wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a jihar Ebonyi. Akalla sojoji goma sha takwas ne suka mutu yayin da sama da arba'in suka jikkata kuma guda hamsin suka bata bayan wani hari da ƙungiyar Boko Haram ta kai sansaninsu. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Mutula Ibrahim daga Matashiya TV. Sunana Mas'uda Abdullahi daga Matashiya TV. Sunana Ahmad Murtala Ibrahim daga Matashiya TV.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 wanda ya daidai da 27 ga watan afrilun shekara ta 2021 miladiya gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da sake wato ganin gawar ɗalibai biyu 'yan makarantar jami'ar greenfield da 'yan bindiga suka sace a wata sanarwa da kwamishinan tsaro a jihar ya fitar a jiha ya ce an sake ganin gawar ɗaliban biyu wanda suka kama su biyar waɗanda 'yan bindiga suka kashe mako guda da sace ɗaliban waɗanda ba a kai ga gano adadinsu ba sanarwar ta ce an tsinci gawar ne a jiya litinin gwamnatin jihar ta nuna takaici matuka a bisa yadda aka kashe ɗaliban da ba su ji ba su gani ba 'yan bindigan da suka sace ɗaliban sun sake jaddada matsayarsu na biyan su kuɗin fansa naira miliyan 800 kafin sakin sauran ɗaliban. sai dai gwamnatin jihar ta ce ba za ta biya kuɗin fansa akan duk wani da aka sace a jihar ba sannan ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga ba haka kuma za ta hukunta duk wani wanda ya yi sulhu da su ko biyan kuɗin fansa da yawon gwamnatin rahotanni daga jihar neja a najeriya na nuni da cewar mayakan kungiyar boko haram sun kwaci wasu ƙauyuka tare da kafa tutar su a ciki ƙauyukan na ƙarƙashin ƙananan hukumomi biyu na shiroro da kaure a jihar gwamnan jihar ya tabbatar da cewa mayakan boko haram sun kafa tutar su a garin gwamnatin ta ce mayakan na son yin amfani da yankin ne kamar yadda suka mamaye dajin sambisa an tsaurara matakan tsaro a sakamakon hakan kamar yadda babban mai baiwa gwamna shawara akan watsa labarai ya bayyana gwamnatin ta ce ta kama wasu mutane da ake zargi suna baiwa 'yan boko haram bayanan sirri akan al'umma tun a baya sai da gwamnan jihar abubakar sani bello ya bayyana cewar mayakan na shirin kafa sansani a jihar wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai hari sansanin 'yan gudun hijira a jihar benue maharan sun kai harin ne tare da kashe mutane 'yan gudun hijira bakwai a sansanin nasu da ke a bagina a ƙaramar hukumar makurdi babban birnin jihar 'yan bindigan sun shiga sansanin a daren jiya wayewar yau talata tare da harbi kan mai uwa da wabi baya ga mutane bakwai da suka mutu akwai wasu da yawa waɗanda suka samu rauni a sakamakon harin tuni aka mika gawarwakin zuwa asibitin koyarwa na jihar su kuwa waɗanda suka samu rauni suke karɓar kulawa daga ma'aikatan lafiya gwamnan jihar wanda ya kai ziyara sansanin a yau ya buƙaci shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya baiwa al'ummar tsaro muhimmanci wato da ya baiwa al'ummar tsaro muhimmanci don kare rayukan al'ummar ƙasar gwamnatin jihar kano ta rufe makarantar kwalejin fasaha ta bagauda a sakamakon barazanar tsaro da ake fuskanta kwamishinan ilimi a jihar ne ya bayar da sanarwar hakan kamar yadda kakakin ma'aikatar Aliyu Yusuf ya bayyana. ya ce matakin da aka ɗauka ya zama wajibi ne sakamakon bayanai da aka samu akan tsaro domin kare rayukan al'umma kwamishinan ya buƙaci iyaye da su gaggauta kwashe 'ya'yansu daga makarantar tare da jiran gwamnati a bisa matakin da za ta ɗauka a nan gaba an yanke hukuncin rufe makarantar ne saboda wani rahoto da aka samu wanda ya shafi al'amuran tsaro kwamishinan ya yaba wa gwamnatin kano tare da iyaye da al'umma ganin yadda ake ba su haɗin kai masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana rayuwanku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ko kuma aiko da saƙo a bisa labaran abubuwan da suke wakana a yankunan ku ko kira kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida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 Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin uku a daren jiya Litinin kuma an yi zaman ne a bisa yadda ake fuskantar matsalar rashin tsaro a Najeriya musamman jihohin gabashin kasar. Ba a bayyana dalilin shiga ganawar ba sai dai ana zargin ganawar na da nasaba da taɓarɓarewar tsaro da ake fuskanta a kwanan nan. a safiyar yau talata aka gano wasu hotunan yadda aka yi zaman ganawar tsakaninsu a jiya. har zuwa lokacin da muke kammala wannan labari babu wani bayani daga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman a kan makasudin zaman najiya jihar borno da wasu daga cikin jihohin ƙasar na fuskantar hararen 'yan bindiga wato musamman boko haram da 'yan bindiga a 'yan kwanakin nan mutane da dama da aka kashe wato mutane da dama aka kashe wasu kuwa aka raba su da muhallinsu a ƙasa da wata guda akalla sojoji goma sha takwas mayakan kungiyar boko haram suka kashe yayin da suka kai hari sansaninsu da ke jihar borno a ranar lahadi rundunar soji ta tabbatar da mutuwar mutanen sai dai ta ce sojojin da aka kashe guda bakwai ne kacal kuma an kashe su ne yayin da suke kokarin dakile harin da aka kai musu a sansaninsu baya ga sojojin da aka hallaka akwai wasu guda 47 waɗanda suka ji munanan raunuka sai kuma wasu sojoji hamsin da suka bata a sakamakon harin da mayakan suka kai sansanin soja a moinok na wato 'yan boko haram sun tafi da makaman sojojin masu yawa sannan suka kone sauran kayayyakin sojojin daga cikin sojojin da suka rasa ransu har da wani babban kwamandan rundunar a sansanin harin moinok na zuwa ne bayan da mayakan kungiyar boko haram suka ci karfin garin gaidam na jihar yobe a 'yan kwanakin nan mayakan kungiyar boko haram na tsananta kai har-hare wanda har ta kai da yawa daga cikin mutanen na barin muhallinsu daga jihar ebonyi kuwa wasu 'yan bindiga sun cinna wuta a cikin wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a najeriya an cinna wuta wanda ya yi sanadiyar kone muhimman bayanai a cikin kotun da ke abakaliki babban birnin jihar mai magana da yawun 'yan sanda jihar lobet oda ta tabbatar da faruwar lamarin 'yan bindigar sun yi amfani da abubuwan fashewa wajen kone kotun a yayin da suka kai harin sai dai babu rahoton rasa rai a sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai kotun tuni hukumar kashe gobara a jihar ta kai agaji tare da kashe wutar da ta tashi a cikin kotun hakan na zuwa ne a yayin da mutanen wani yanki a kudu ke ƙoƙarin ɓallewa daga Najeriya tare da kafa ƙasar Biafra. a baya ma sai da rundunar 'yan sanda a najeriya ta yi zargin 'yan kungiyar ipop da kitsa hari da suka kubutar da wasu mutane da ake tsare da su a helikwatar 'yan sanda da kuma gyaran gyaran hali a jihar imo to duka duka da nan a wato da wannan labarin muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki ya haya fage ahmad mutula ibrahim masuda abdullahi khadija ahmad Suna na abubakar mutula ibrahim nake cewa mu kwana lafiya